وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو من أشاتر قوة هدو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da hudu ga watan sha ɗaya a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shi ne kasaɗinmu na saba'in da takwas daga cikin jeren giyar karatu suka littafin la'ilaha illallahu ma'ana ha shuruɗu ha na waƙidu ha wa fada'ilu ha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn rasulan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba ba su manta ba muna nan a cikin ainihin wato falalar la ilaha illallah da alheri da mazar kwaila da daɗin da ke cikin wannan kalma kuma muka ce wannan babi shine babi na ƙarshe kuma ya fi yawa a cikin babukan sannan kuma ya fi dogayen jawabai saboda an gama magana akan ita kalmar da alherinta yanzu kuma ana magana ne akan to idan an kiyaye waɗannan wato ƙa'idodi da waɗannan a sharuɗa ta wannan romo da wannan mazar kwaila za a kwankwada muna addu'a Allah ya sa da mu a cikin wannan masu kwankwaɗar wannan roman a za mu tashi inda malam yake cewa qala Allah ta'ala alif lam ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanuna ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a ainihin wato suratul ankabut tun daga aya ta ɗaya har zuwa aya ta uku Allah ya ce alif lamim alulan jaye mi'ara wanda malamin suka ce Allahu a'lamu bi muradiha ko bi muradihi bi zalika Allah shine mafi sanin me yake nufi da waɗannan a huruful muqatta'a ko huruful mabani wasu malamai suna kiranta huruful muqatta'a wato tsinkakkun harfa alifun lamun mimun wasu malamai suna kiranta huruful mabani wato harufan da ake gina jumla da su na fata an fahimta harufan da ake gina jumla da su malamai da yawa sun yi sabani akan ma'anar irin waɗannan harufa da Allah ke buɗe surori da su akwai su waɗanda suke dunkulallu guda biyu ko guda uku ko guda biyar ko ma sama da haka wani lokaci Allah maɗaukacin sarki amfani da ainihin wato harafi kwaya ɗaya shine kamar ya ce nun walƙalami wa ma yasturun ko ko ya ce sad sadun kawai sai a amfani da iyaki ko ya ce qaf wal qur'anil mazid to waɗannan Allah ya yakan yi amfani da harufa guda ɗaya ko harafi kwaya ɗaya wajen ya buɗe wannan wani lokaci Allah ya amfani da harfa guda biyu kamar ya ce hamim ko ha'un mimun ha ma wani lokaci Allah ya amfani da harfa guda uku shine kamar a alif lam mim alifun lamun mimun harfa guda nawa guda uku wani lokaci Allah ya amfani da harufa guda hudu kamar ya ce ne eh alif lam mim mhm, sad wannan uku ne ai alif lam mim sad jazakumullahu khairan guda hudu ne kaga anan Allah ya amfani da harufa guda hudu akwai inda aka yi amfani da guda biyar kaf hayayin sad kaf haya ya na akwai ta eh eh ayin ayin sai sad kaga harufa guda nawa biyar akwai shida ran da araran gomin nan <laughs> babu guda shida ko? don to waɗannan harufa gaba ɗaya da Allah ke amfani da su malamai suka ce wato wasu na fassara su kamar misali nun wasu suka fassara da cewa wani kifi ne shine Allah ya buga misali da a akan maganar annabi Yunus da yace wa zannuni iz zahaba mughabiban fa zanna allan naqdira alayhi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wasu suka ce nun din da nan to Allah yana nufin wancan kifi da Allah ya ce wa zannun wa zannuni nun zannun ko kamar misali ɗaha wasu suka ce sunan annabi muhammadu ne ya za ka ana ce masa ɗaha ɗahe ko na fata an fahimta ɗaha ma an zarna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula saytini ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as ina fata an fahimta wasu ka ce sunan manzan Allah wasu ka ce sunan dutse ne an gani to haka dai suka yi ta maganganu amma magana mafi inganci guda biyu ne ɗaya ta fi ɗaya inganci wacce take mafi raunin ingancin ita ce malamai suka ce waɗannan haruffa Allah na bugawa larabawa misali da su ne to idan kun ce wannan littafin da wannan ƙur'anin ba daga gurin Allah yake ba to alifun ne da lamun da mimun aka yi amfani da su ha'un ne da mimun hamin sadun ne sad kafun ne kaf nunin ne nun su ne aka yi amfani da su wajen rubuta littafin ku ma ku ɗebi waɗannan haruffan ku je ku rubuto naku in kun isa na fata an gane ba wani abu ne abun nan ba ai ga haruffan nan kun iya kun iya larabci kun iya zaurance kun iya karin magana kuna da adabi kuna da komai na lahaja na larabci da komai da haka ku ɗebi waɗannan haruffan kuma ku je ku yi irin naku littafin ya ba da balaga da zalaƙa da azanci irin na Alkur'ani in kun isa wasu malamai suka ce shine ma'anar waɗannan haruffan wannan ita ce ma'ana da ta fi kusa da inganci amma ita ma malamai suka ce ta fi kusa da inganci ne amma ba ta inganta ba malaman da suka tafi akan cewa waɗannan haruffa ba su da wata ma'ana domin da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama zai iya bayyana ma'anarsu amma sai ya ɓoye su ya yi haka ne don ya nuna wa duniya cewa in ba shi ne ya bayyana abu ba mai gane shi na fata an gane ba wanda ya isa don haka Allah ne kawai ya faɗi su haka wanda ana ce musu kuraman baƙi kurmin baƙi wanda baka isa ka gane ma'anarsa ba da kamar wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka cewa duk ilimin da kake da hiya a ƙur'ani to akwai abin da wa ma Utitun min ilmi illa kalila baka isa ka gane komai na qur'ani ba akwai abin da sai an je gaban Allah lahira sannan a san ma'anar shi yasa cikin suratu ali imran yace huwa allazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun eh muhkamatun sai yace me kunna ummul kitabi sai yace wa ukhra mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min hubtigha al-fitna wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi aw taqra'ar aw taqra'ar wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai zama war-rasikhuna fil ilmi jumla ce mai cin gashin kanta ba ta da cewa wattar magana ta baya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa ilmi Ya yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul alba Allah ce huwa allazi anzala alaykal kitaba Allah shi ne ya sauke maka littafi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fihi ayatun muhkamatun a cikin akwai ayoyin da ma'anarsu ta bayyana ƙarara. na fata an fahimta ta bayyana karara ba buƙatar sai an yi ta biye-biye kafin a gano ma'ana fihi ayatun muhkamat hunna ummul kitabi to waɗannan ayoyin da hukunce hukuncensu da bayanansu da abin da suke nufi ya fito ƙarara to su ne asalin uwar littafin sune asalin abin da ake bukata da ni da kai mai aiki da shi na fata an gane wa ukharu Allah ya ce wasu ayoyin kuma mutashabihat suna da kamanteceniya da juna suna ɗauke da wani abu wanda bai gama bayyana karara ba to daga ciki malamai suka ce waɗannan huruful muqatta haɗin suna daga cikin wannan da da to akwai wata fassara daban duk wanda ke son ya ji ƙarin bayani akan wannan mas'alar ya je ya ɗauki littafin mu ko karatun da muka yi na lum'atul i'tiqad littafin lum'atul i'tiqad mun karance shi a nan mun sauke shi tun daga farko har ƙarshe to ka je ka nemi wannan Sheikh Uthaymeen da ya zo kan wannan maganar ya yi bayani dogo akan wannan matsala na fata an fahimta don haka ya kawo irin waɗannan maganganu na cewa irin waɗannan ayoyin suna daga cikin mutashabihat a ayoyin da hukuntansu ba su bayyana ƙarar ba suna daga cikin mutashabihat da dai shauransu to sai Allah ya wata magana a ƙarshen magana sai ce amma fa amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani fa amman ladina kafaru kai ko waɗanda suka cewa Allah bi'una ma ta tashabaha minhu sai ka ga irin waɗannan ayoyin da ma'anarsu ba ta bayyana ƙarara ba suna ta kakalan malaguɗe wai gai da uwar saurayi a kasuwa jama'a wai ne sun gano ma'anarsu yattabi'una ma tashabaha hamin me yasa suke wannan Allah ya ce ibtiga alfitina dan neman fitina wabtiga a ta'awilihi kuma wai sai sun nemo fassararsa ta Allah yake wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah alhalin sun sani ba wanda ya isa ya gano fassara waɗannan ayoyin da irin waɗannan hurufin in ba wa ba in ba Allah ba sai yace warasikhuna fil ilmi to anan sai malamin suka ce fassara biyu ne sai zama wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi ba wanda ya san ma'anar waɗannan ayoyin sai Allah sai masu zurfin ilimi to masu zurfin ilimin su ma iya abin da suka gano ne wata ma'anar da muka faɗa ɗazu cewa waɗannan huruf ɗin Allah ya amfani da su ne don ya ƙure larabawa da suke gadara da harshe da yare da sanin ya kamata to ga harufan nan ku je ku haɗo ƙur'anin kuma ku kawo to iya an rasu na fil ilimin su ma iya abin da suka iya ganowa kenan na fata an fahimta amma a wata fassara wanda ita ta fi gamsar da malamai da ɗalibai irina shine wa ma ya alamu ta'awilahu illallah ba wanda ya san fassara irin waɗannan abubuwan sai Allah warrasikhuna fil ilmi su ko masu zurfin ilimi yaquluna cewa suke rabbana ko amanna bihi ko mun yi imani da shi kullum min indi rabbina komai daga gurin ubangijin mu yake to kaga wannan fassarar ta biyun nan ta fi zama daidai akan wata kaga cewa wasu malamai sun tafi akan wata sun ita ma to ko sun tafi akan ta to ba ana nufin su malaman ma arrasikuna fil ilmin sun gane ma'anar alif lam mim din nan ba a'a sai dai sun fassara ta da fassara da tafi kusa da daidai shine harufa ne ku ɗauke su ku larabawa ku yi ƙur'ani in kun ga dama kuma ina fata an fahimci magana to wannan dai shine kaɗan daga cikin maganganun da malamai suka yi akwai wanda suke fassarawa wai alifun dinnan Allah ne lamun dinnan jibrilu ne mimun kuma annabi muhammadu wannan duk laukaniyat ne wa isra'iliyat la tusaddaq wa la tukazza ba za a gaskata ta kai tsaye ba ba za kuma a ƙayyata menene ba kai tsaye ba ina fata an gane amma ala ayyi halin abinda muke so mu gane shine shi qur'ani gagara ba dan gagararru ne in kai ka gagara to qur'ani ya gagare ka shi kuma sai an samu takadari wanda ya gagaru kowa don aka zo da qur'ani shi kuma qur'anin sai gagaru wannan takadarin ina fata an fahimta yasa duk technology duk abun nan duk ilimi duk kaza kaza mutum ya gama ina ne rantsuwa muku da Allah yana dawowa qur'ani sai ya zama ba kawai sai qur'ani ya koyar da shi sai ya dora shi kan layi kuma in ya kauce wa layin qur'ani billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya rasa inda zai sa kanshi ka je ka ɗauki littafin dr zakir naik the quran and the modern science ka je ka karanta ka san waye qur'ani ka je ka karanta ka ga yadda ake hada qur'ani da harkar science da yadda qur'ani ya zo da science karara da ma cewa in ba ma ka karanci qur'ani ka fahimce shi ba duk abin da ka fahimta a science kariya take har yanzu baka zama mai ilimi ba tukuna jama'a kuna fahimtar magana da kyau to wannan littafi yana da matukar ainihin wato daraja da haka Allah ya ce alulan jaye ni ara a hasiban nasu yanzu mutane suna tsammanin an ya kulu aman nasu ce sun yi imani kadai wa hum la yuftanuna alhalin ba za mu jarrabe su ba ai dama waɗanda ake jarrabawa su ne masu menene masu imani ina fata an fahimci magana yawwa masu imani su ne Allah ke jarabtawa su ne Allah ke wato kawowa wa ibtila'i a rayuwarsu ko dai ibtila'in menene rashin lafiya ko ibtila'in tattalin arziki ko ibtila'in wannan Allah na yi musu ne don ya saka musu rahama a gobe kiyama an gane magana da kyau ku na ali Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a aljanna yace ma nazala bala'un illa bidhunub bala'i bai sauka sai mutane suna aikata sabo wa ma rufi'a illa bitawbati wal istighfar ba a dauke shi kuma sai mutane sun tuba sun koma ga ubangiji suna ta istighfari da tuba sannan sai a dage musu so karka tsammaci wai dan kayi imani shanta cewa za ka yi ta kai ta morewa a'a jarabawa za ta yi ta ainihin wato samunka a matsayinka na mumini ya sa annabi da sahabbai har suka bar duniya a cikin jarabawa suke jama'a jarabawa iri-iri su kwana da yunwa su kwana ba su ci ba kajire su kashe wasunsu a yi munafurci a cikin waɗanda ake ganin kamar mumine ne ashe munafukai ne suna zaune tare da mutane annabi yana zaune tare da wasu ashe ba sa kaunar ki duk wannan ba jarabawa ba ce kai ma haka zaka rayu wallahi akwai wani kafiri wanda ya dinga kashe sahabban annabi muhammadu annabi yayyayyay ya kama shi abu ya gagara ba jarabawa ba ce sai daga ƙarshe Allah maɗaukacin sarki ya bada nasara aka kamo shi aka ɗaure shi a cikin masallaci kuma daga ƙarshe annabi ya sake shi sai tafi abin shi sahabbai hankalinsu ya tashi domin mutumin nan ya kashe sahabbai sun fi guda saba'in jama'a ya yi kwana da kwanaki a masallacin manzan Allah daga ƙarshe annabi ya ce ku sake shi ya tafi ashe annabi ya zaunar da shi a masallaci ne dan ya ga mu'amala musulmi waɗanda yake kashewa ya gane ba mutanen banza yake kashewa ba mutanen kirki yake kashewa kuma addinin da suke yi ba addinin banza bane addini ne wanda yake da tsari da sanin ya kamata ya gane haka shi ne hikimar annabi na ajiye da ya a masallaci amma in kai ne gani karshen ta ranar da aka fice shi to a ranar mu ko ba za mu bar ya kwana ba zama haka ne ko ba haka ba abinda babba ya hango yaro ko ya hau kan katanga ba zai hango shi ba ba yi maganan ko ya taka wani mataki ko katanga ya hau ba zai hango ba da haka wannan bawan Allah ya tashi ya fita abin shi ya yi nisa kamar zai bar gari ya gafa ba wanda ya biyu shi da gaske an yafe ba kawai sai ya juyo bari ku jima wata jarabawa daga cikin kwanakin da ya yana daura a masallaci annabi san da ya martayin musulunci yace ba zan musulunta ba ya kakkashe wa manzan Allah mutane fa an daure shi ba a yi masa komai ba kuma daga karshe an martayin musulunci yace ba zai musulunta ba annabi yace shi kenan ba dole inda ba za ka musulunta ba je ka to da yanzu da ya tabbatar cewa fa abun ba dole bane ga barna ya yi kuma an kama shi an samu dama a kansa kuma an sake shi to sai ya gamsu kuma yanzu ya zo ya musulunta har ya yi nisa sai yau ya dawo manzo Allah ya ce me dawo da kai sai na zo musulunta to ka ji hikimar manzon Allah to babban hikimar shi ne malamai suka ce wannan mutumin ya yi sanadiyar musuluntar mutane sun fi dubu ne ɗari saboda ya tafi ya ya ta yaɗa magana akan yadda annabi da sahabbai suke duka wannan jarabawa ce yanzu kuna ga a duniya kaf yanzu ba addinin da yake shan wahala irin addinin musulunci saboda ba na gaskiya ba ne wallahi jarabawa ce duk kasashen duniya ba inda ake kashe kowa ake murkushe shi yadda aka ga dama kuma kasar duniyar ta zauna lafiya ba abin da aka yi sai musulmi wanda ina ne rantsuwa muku da Allah inda wasu ne suke wa wasu addini irin wannan abin da ake wa addini da duniya ba za ta zauna lafiya ba amma yanzu ana yi wa addinin da mutanen addinin kuma ana zaune lafiya wannan duka menene jarabawa ce mutanen filistin ana kashe su ana rusa gidajensu in aka nuno ma gidan in dai kana da imani ko baka yi kuka ba to zaka in baka yi na idanu ba dai zaka yi na zuci tabbas zaka yi na zuci tabbas kafirai sun saka su a gaba amma ba damuwa dammar Allahu alaihim walil kafirina amsaluha zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al kafirina la maula lahum Allah ce mara Lahu alaihim wallahi Allah sai ya rugurguza su Allah ina gaya muku ko muna raye ko bayan mun mutu wannan magana za a ji ta za a ganta kuma za a tabbatar da ita domin Allah shi ne majibincin lamarin masu imani su ku kafirai ba su da wanda zai ke majibinta lamarin su jarabawa tana cikin addini jama'a jarabawa tana cikin imani yasa duk waɗannan abubuwan da yanzu kuke gani suke faruwa da mu wallahi wasu abubuwan cikato ne na rahamar Allah a gare mu ka sha wahala ta bangare kaza ka sha wahala ta bangare kaza ka sha wahala ta bangare kaza amma daga ƙarshe abin da zai biyo baya shine rahamar Allah haka muke fata da izinin Allah yanzu Allah ya ce nasi bala'an al-anbiya wa thumma al a wata ruwa ya ce la ya za mu'minu fil bala hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'a mumini ba zai gushe ba cikin bala'i da masifa da tashin hankali har sai ya game da Allah a lokacin bahi da komai na zunubi duk wannan yana da kyau mu gane a matsayin mu na musulmi dole ne jarabawa za ta dinga samun mu ko a addinin mu ko a mutanen mu ko a kasuwar mu ko a gidajen mu ko a ƴaƴan mu eh yanzu ku duba ku ga ranar ina faɗa wa mata a nan muminar da Allah ya ambace ta cewa 'yar aljanna ce da Allah ya buga misali da ita wa fir'aun ko amma da Allah ya tashi ya faɗe ta matar fir'auna manzan Allah ya faɗe ta a cikin hadisi asiya ko amma da Allah ya tashi dan ya jarraba ta sai ya aura mata kafiri wanda ya da'awar Allah allantaka kuma fa mumina ce fa har misali ma Allah ba da ita a cikin Qur'ani manzo Allah ya kama sunanta a hadisi amma mijinta kasu gurmin kafiri kuma a hannunsa tara ya ta koma ga Allah wannan ba jarabawa ba ce to dan haka kai ustazu Allah na iya maka wannan jarabawa ga ka da gemu ga dagaggen wando ga imani amma Allah ka koma gida matar ka ta rufe ba kofa ta ce ba za ka shiga ba wallahi tallahi mana ka sake ka a ce dama ustazantin ka dinna ƙarya ne mutane ba su da adalci ba su san halin da kake ciki ba ƙarya ne ka duba nan ya zaure ta ana ce masa malam malam amma ka duba sakin da ya masa jarabawa ce ya kai haƙuri wata rana sai labari na fata an fahimci magana duk abin da ka taɓa ka dinga ganin matsaloli to shi a anan Allah yake cewa a hasiban nasu yanzu mutane sun yi zato ko tsammanin an yi tura ku a bar kawai an ya ƙulu amanna don sun ce sun yi imani wa hum la yuftanuna ba za mu jarrabe su ba ba za mu fitine su ba sai Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qabli hakika mun fitini mun jarabci waɗanda suka zo kafin su baka ji manzon Allah ba Allah cewa yi wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina ma'ahu mata nasrullah Allah ya ce ala inna nasarar lahi qarib Allah ya ce an girgiza sahabbai jama'a wa zulzilu kai Allah da kansa ya ce an girgiza fa lalle an girgiza haka ne ko ba haka ba hatta ya kular rasulu har za ka ji manzo da kanshi ya buɗu baki ya ce wallazina ma'ahu tare da wanda suke tare da shi mata lahi. Allah fa ya ce zai ba mu nasara Allah ya yi mana alkawarin nasara yau he ne nasara Allah za ta zo ne annabin Allah annabi Dawud ko annabi Yaqub ne wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da dinya annabi ayyub Allah ya jarrabe shi da jinya wanda malamai suka ce ya kai matakin da yana ji yana gani a jikin kafarsa tsutsa tana faduwa kawar tsabar yadda jinya ta kai jinya tsutsa na cin namansa tana faduwa ba don ba shi da wanda zai ba shi lafiya ba ba don ba bai kai ya roƙi Allah Allah ya warkar da shi ba Allah ya mara haka da ya cika man ni'ima shi yasa kai da take ganin kana zaune lafiya ka sani bala'i ne a gare ka Allah zaman lafiyar ka garau ba matsala ce ba alheri ba ne wataran kai kwana uku baka fito ba a tambaya a ce ina wane a ce ai da lafiya to alheri ne wannan alheri ne wataran ka ainihin wato akwai wani yaro ba zan faɗi sunansa ba amma za ku san shi inda zan faɗa yana cikin wata masifa na rabuwarsa da iyalansa da cin mutunci da wulakanci da uban yarinyar ya mishi yana cikin wannan satin da ya wuce na je gurinsa ya ce malam kaga ana cikin wannan kuma wani abu ya faru na ce me ya faru ya ce kaga mota ta can lafiya kalau motar tana zaune sai ji kamar an ce ya tashi ya je wani guri ya tashi ya je ta da motar ya sa mata giya zai juya a cikin wata plaza wallahi kawai ya da burki ya rasa motar nan sanda ta je ta haɗu da fila ta daki fila gaban gaba ɗaya sanda ya kusa ya haɗe da inda gilas yake lagireto ya fashe fitilu suka fashe bamba ta fashe baƙin mai na zuba a ƙasa wallahi yace haka da kansa yazo ya faka motar da burkinta da komai amma haka kawai yaje ya buga ta yaje yaje hiyar da kifila haka ya dawo yazo ya ajiye motar yace sai da ya zauna sai ya tuna fa shi shi ma ina ma zai je ne dama da ya tashi ya ma manta ma ina zai tashi zai je saboda tsabar jarabawa a iya karamin lissafi yanzu motar kafin ta dawo sai ta ci kusan dubu ɗari biyu da wani abu haka kawai kuma ana cikin watan jarabawa karanta kisar ka abu dan malik za ka gane cewa mumini bai gushewa a cikin jarabawa kawai sai dai kai ta haƙuri idan ta can bata zo ba ta can za ta zo ta kuma wallahi ka sani idan Allah na jarraba ka to alama ce da take nuna yana ƙaunar ka idan ko ka ga Allah na ya barka baka da wata matsala baka da wata damuwa ba abin da zaka ranka ya ɓaci hankalinka ya tashi ko wani ya bata mare ko wani ya ma wata bakar magana ko gidanka su rikita ma lissafi ko matanka ko ƴaƴanka ko harkar kasuwarka ko ofis ɗinka gurin aiki ko yaranka ko waɗanda kuke zaune da su a anguwa ko a masallaci ba mai taɓo ka ba mai takalo ka kana zaune normal wallahi sallahi kana cikin fitina tana da matsala ina fata kuna fahimta ta da kyau so saboda haka a hasiban nasu an yi ko an ya kulu amanna wa hum la yuftanuna Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim mun jarabti mun fitinu waɗanda suka zo kafin su ma balantana su na yanzu wanda da yawancin su ma ba akan hanya suke ba wanda suke kan hanya to dar ma mun jarrabe su balantana ku inji Allah Allah ya ce muna yin haka ne fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah yana yin haka ne don ya gane masu gaskiya a cikin imaninsu, wanda da gaske suke yi wala ya'lamanna al ne don mu gane kuma wanda ƙarya suke yi hakikanin gaskiya bakinsu ne ke furta kalmar shahada bakinsu ne ke furta kalmar imani amma zuciyarsu ta karɓa ba Allah ya ce muna haka ne don mu bambance baka gane jarabawa baka gane masu imani na gaskiya sai jarabawa ta zo ta shi yasa ko harkokin nan na addini wallahi in dai daga sai kake kar wani ya dinga bata mare a cikin wannan harka ka nufaci Allah da abin da kake yi jama'a kuna fahimtar magana don haka kawai sai Allah ya turo wani shaidani dan ya jarraba ka Allah kuna ga sa'ad dan abi waqas karanta littafin asuwar min hayatin sahaba ka ji me ya faru da sa'adu gwamna umar ya tura shi da ya je sai wani a garin ya kawo ƙararsa gurin umar daga cikin ƙarar da ya kawo ya ce bai iya sallah ba ka dubi sahabin annabi muhammadu jama'a ka ce bai iya mai ba bai iya sallah ba ka san wasu haka suke haka kawai idan suka so su ma wulakanci wallahi malam sai su ce ai baka iya sallah ba ko su dinga su faɗi wata illa tattare da kai suna so su illata ka cewa ai baka iya kaza ba ai baka kaza ko kuma wani ya same ka kawai cewa na na fahimta baka da tsoron Allah ko ta ina ya fahimta wanda tsoron Allah nan a zuciya yake ko gaɓoɓi ke bayyana shi to ya aka ya gane ba sa da tsoron Allah Allahu a'lam ina fata an su magana yake sannan baya sauraron mu in mun zo da bukatu baya sauraron mu sai bar mu sai sannan kuma baya fitowa fada da akan lokaci sai a zo da hukunce hukunce ana jira ya zo ya hukunci ba zai yi ba ba zai fito ba sai na umar ya turo delegate har gari har jihar da yake gwamna suka zo suka dinga bi masallaci masallaci suna tambaya ya kuke da gwamnan ko su ce masha Allahu tabarakallahu Allah yawa wannan gwamna da Umar ya turo mana albarka ba shi da matsala wallahi kaza ta ba sai a wannan masallacin sai shi wannan mutumin da ya kai wannan kuka ya miƙe wannan magana shi kadai to shi ne sai sai na umar ya kira sa'ad ya ce to gwamnanka ya kawo abin nan mutanenka sun kawo kara don mun a musulunci ko mutum ɗaya ya kuka dole abu kadon abu duk da cewa shi kaɗai ya kore to dole abu kadu ya ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sa'adu ya yi numfasa ya ce to ya ce ya amiral mu'minin ni na san na iyakacin kokari na daidai gwargwaro amma ni abin da zan ce shi ne ni ba zan dake shi ko in sa a kama shi ko a yi masa wani hukunci ko wani babu hmm. fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasbih na hakura da wannan kazafi da wannan yarfa da yemu ba matsala yace amma ni ma zan yi addu'a uku kamar yadda yamin kazafi guda uku yace da ni da shi sai Allah ya bambanta wanda yake kan daidai da wanda yake kan ba daidai ba yace na farko ina addu'a Allah ya bashi tsawon rayuwa na biyu Allah ya dora masa talautin da bai taba tora dorawan dan adam a duniya ba na uku Allah ya sa ya yawan iyalan da za su gallabe shi ga talauci ga yawan iyalai kai ka san bala'i ya kai bala'i wallahi tallahi <laughs> wallahi tallahi addu'ar da sa'adu yake nan karanta littafin riyadu salihin to kaga rigima ta faru kuma abin da ya faru kenan ya yi tsawon rayuwa mara albarka mana masu tarihi suka ce an gaishi ya kai kusan shekara ɗari da wani abu a rayuwarsa amma idan ya ga 'yan mata masu irin tallan abuna ɗin nan sai bita da gudu yana ƙoƙarin kama ta tsoho amma ɗan iskan tsoho addu'ar waliyai ta kama shi ko ta kama shi ba ta kama shi to shi yasa ka guziyar taiwa bayan Allah haka kawai ka ce wai wani bai iya kaza ba wani bai iya sallah ba wani bai iya waye ba haka siddan ba ka da wani hujja wallahi in ya kai ƙara ka gurin Allah na rantsa da Allah sai ka rantsa idan zaka sa kanka kai kuma da aka yi wannan ka yi haƙuri duk wanda ya yarfa ma wani abu wanda ba haka kake ba wallahi ka bar shi sai wannan abin ya dawo kan shi alal bagi ta duru dawa'ir ina fata ana fahimtar magana jarabawa ce iri iri ko ina sai ka ganta in dai kana musulmi ahlus sunna wallahi ba za ka taba rabuwa da jarabawa ba yanzu kwanan nan wani yake bani wani labari wanda shi ya faru da shi da kai shi gyada ya saya irin gyada da ake saya a adana idan ta dan abun nan sai ya a sayar da ya saya sai ba wani kanin shi shi yana harkar shi ba harkarsa ba ce sai ce kanin ya kama shawara a saya a ajiye za a samu alheri dab lokacin da ya ji ta dan fara tsada sai kira kanin sai ce masa ya kamata a sai da gidan nan mu samu ɗan abin da muka samu sai ce a alaji da za a yi hakuri zuwa lokaci kaza da za a yi samu abin da ya fi wannan sai bayan wasu watanni sai ya ji ta ninka kuɗin ta ma har tana nema ta ɗora misali kamar a ce buhun dubu goma ne aka saya yanzu kusan dubu ashirin ne misali ko da ya zo yi masa maganar cewa a sai da gyadar a ya sai da ita ya cinye kudin ya cinye ribar gaba daya wallahi tallahi mal ya cinye uwar kudin ya cinye riba ku duba abin ta takaici an samu alheri don ta ninka kudinta amma da uwar kudin da abin da aka samu biyu ya cinye yanzu kuma yana kama hin ya kai shi hukuma sai a ce bai da imani kanin ka ne fa wasu ɗaya uban su ɗaya amma ya ɗaure shi don baka ɗaure ɗan bantan uba ba za ka ɗaure a duniya wannan in ba ɗaure shi ba za a ɗaure eh baban noyar bakari da <laughs> eh? to wallahi haka da rayuwar da take dole ka dinga fuskantar abubuwa ka zama mai haƙuri kawai kawai fasda bi ma umar abinda kaga zaka iya yi kai tai kai tai ka rabu da mutanen ba haka ba sai sun kai ka san baro ka wallahi ta inda kake ganin su wani kawai shi ne zai samu ne matsalar shi abinda zai dawo ma na matsala ba damuwar shi bane ba damuwar shi bane ba damuwar shi bane Allah ya shirye da mu da haka yake cewa wa laqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaqu Allah ya ce muna haka ne dan mu gane wanda suke yi da gaske wala ya'lamanna al-kadhibina kuma dan mu gane wanda suke ƙarya suke suratul ankabut aya ta 1 zuwa ta uku. wa qala ta'ala fi sha'anil munafiqina na qalu ha kadhiba kana Allah ya faɗa dangane da sha'anin munafikai da suka faɗi wannan kalma a bisa ƙarya Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil akhir wa ma hum bimu'minina daga cikin mutane akwai wanda zai godu baki ya ce yayi imani da Allah amma wallahi Allah ya ce da bai ba mu'mini bane Allah ka raba mu da wannan masifa malam jama'a suna kallon ka musulmi amma Allah ya san kai ba musulmi bane jama'a suna kallon ka mumini Allah ya san kai ba mumini bane wannan ba karamar masifa ba ce domin a duniya fa ba wai jama'a su ce kai ne kai ne ba a'a in Allah ya ce kai ne ko duk duniya sun ce ba kai bane fa kai ne ban gane ko kun gane ba duk duniya in za su ce kai ba kai bane in Allah ya ce kai ne magana ta kare haka duk duniya idan za su ce kai ba kai ne ba in Allah ya ce kai ne magana ta kare so batsalar shi ne ga shi dai mutum ya ce yayi imani amma Allah sai ni ban yarda mumini ne. wa ma bi mu'minina sam Allah ya ce wallahi ba muminai ba kar ka yadda a rayuwarka ta musulmi ya zamto kana da wata mummunar alaka da ubangiji ko dai ta munafurci ko ta kafirci ko ta shirka ko ta bid'a ko ta babban saƙo, wanda Allah zai kwaɓe maka rigar imani a dalilinka duk abin da ka san zai iya jawo maka rahin imani don waɗannan abubuwan guda biyar da na lissafa su ne manya-manyan kan gaba wajen kwaɓewa mutum rigar imani na farko shirka na biyu wanda yake kama da himunafurci munafurci ina fata ana fahimtar magana na uku wanda ke kusa da wannan shine bid'a na hudu wanda ke kusa da wannan shine sako ko manya-manyan zunubai ina fata ana fahimta magana sali zina tata shan giya da dai shauransu na biyar shine rashin ikhlas kana yin abu amma ba Allah kake nufi da shi ba waɗannan abubuwan guda biyar in ka kuskura suka zakke ma ko wasu daga cikin suka zakke maka to wallahi Allah zai iya cire ma rigar imani Allah ya sauwaje da haka ka yi kokari ka san su ka fahimce su kar ka yadda su ziyarce ka kar ka yadda su zo maka kar ka yadda su zama abokan hulɗarka shirka munafurci bid'a manyan sako rashin ikhlasi karka da waɗannan abubuwan su ziyarce ka su zo fadar ka daga waɗannan abubuwa guda biyar sun aure ka wallahi rashin imani ya aure ka Allah ya sauwaye da haka Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ya ce wa ma hum bimu'minina da dai ba mu'minai bane menene suke Allah ya ce yukhadi'una Allah suna kokarin yaudara Allah wallazina amanu kuma suna kokarin yaudara masu imani malamai suka ce kalmar mukhada'a wato yukhadi'una Allah suka ce ba Allah suke yaudara kai tsaye ba amma Allah ya dingina abun zuwa gare shi ne don ya nuna munin aikin ina fata an fahimta kamar mutum ne kamari ɗansa ya ce maka ni za ka mara ina fata an fahimta ni za ka mara ta ce an ah, kai daɗi ɗanka na mara a to ai ni kamar ni ka mara kaga ya girmama girman menene aikin da kai ya girmama laifin to shine da suka yaudari da suka da suka yaudari mutane suka nuna su masu imani ne alhalin su ba masu imani bane sai Allah ya ce suna yaudara ta dan Allah ya nuna munin abinda suka yi ya kai inda ya kai yasa ya jingina amma in ba haka ba ai bai wa a yaudara Allah ai ko domin ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ya san abin da ha'idanu suka ha'inta suka ɓoye da abin da ƙiraza suka killace suka ajiye duk ya sani kuma duk abin da ka gani nasa ne mallakarsa ne mulkan wa halkan wa tadbiran wa hukuma shi ya mallaka shi ya halitta shi ke juyawa kuma shi ke hukuntawa su ba yadda za a yi dan adam ya yaudara Allah ba ma malamai suka ce Allah yana amfani da irin wannan ta ɓangaren marasa imani don ya nuna girman laifin ya yi amfani da akasinsu kuma ta ɓangaren masu imani don ya nuna girman ladan abin da suka yi yukhadi'una Allah wallazina amanu na fata an fahimta suna yaudara Allah Allah ce ba ne suke yaudara ba wa makaru wa makar Allah suna wa Allah makirci wa makaru wa makaran wa makarna makaran kai fa فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ana fata an fahimta don haka almakaru da alkhida da sauransu malamai suka ce waɗannan kalmomin ba sa ainihin wato a ba a fassara su zuwa ga Allah cewa Allah almakiru ne ko Allah alkhadi'u ne da dai sauransu sai dai a ce huwa makirun liman yamkuru lidinihi shi ne mai da martanin makirci ne ga wanda suke wato ainihin wato a kokarin yi wa addininsa makirci huwa kha'inun liman yakhda'u ko huwa kha'inun huwa khadi'un liman yakhda'u lidini shi me mai da kaidi ne na fata an fahimta innahum na kaida wa akidu kaida fa mahilil kafirina amhilhum ruwaida wato huwa ka'idul liman yakidu lidini wato shi mai mai da martanin kaidi ne ga wanda suke kullawa addinin sa menene kaidi da haka da almakaru da alkhida da alkaid duka malamai suka ce jumloli ne wanda kai tsaye zaka da Allah ya ce yana yana yana yana yana huwa kha'id ko kuma ya ce makir ko ya ce khadi amma malamai suka ce ba a fassara su cewa Allah ne kaza ne sai dai a ce mai mayar da martanin wanda suka yi masa irin wannan abun to Allah yana haka ne dingina abun gare shi don ya nuna munin aikin to haka kuma in ka dawo ta bangaren muminai su kuma to zaka ga akwai abin da Allah ke dingina wa kansa daga gurin gurinsu innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah wanda suke maka mubaya'a dai Allah suke wa menene ai ba Allah ne ya miƙo hannun shi suka yi mubaya'a ba amma ya jingina abin zuwa gare shi ne don ya nuna girman aikin su wajen lada da kima da martabar aikin na fata an gane an gane maganar da kyau ku yawwa saboda haka malamai suka ce irin waɗannan kalmomi ana fassara su da ma'anarsu wanda za ta bada ma'ana mai kyau kar a jingina wa Allah wasu wasu kuma a nuna cewa kaza to shine yake cewa yukhadi'una Allah suna kokarin yaudara Allah na amanu kuma suna yaudaran masu imani sai ce wa ma yakhda'una ko wa ma yukhadi'una a wata kira'a illa anfusahum wa ma yashkuru ba kowa suke yaudara ba face kawunan su amma ba su sani ba Allah ya ce fi qulubihim maradu a cikin zukatansu akwai rashin lafiya akwai jinya fazadahumullahu marada to malamai suka ce wannan fazadahumullahu marada wato ko dai ta zamanto jumla ce khabariya ko kuma ta zamanto jumla ce insha'iyya du'a'iyya ina fata an fahimta idan ka ce fa zada zadahumullahu maraba sai Allah ya ƙara musu ne zinya to yanzu kamar kana ba da labari fi qulubihim maradun irin waɗannan mutanen a cikin su akwai rahin lafiya fa zada zadahumullahu marada sai Allah ya ƙara musu rahin lafiya yanzu me kake bayarwa labari ina fata an fahimta wasu ko malamai suka ce a ah, yadda fasara zai zama fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai rashin lafiya fa zadahumullahu marada Allah ka kara musu rashin lafiya to yanzu wannan jumla ce menene insha'iyya du'a'iyya wato kamar kana addu'a ne cewa Allah kara musu rashin lafiya akan rashin lafiyar da suke da shi za ka iya fassara ta da wacce ma'anar ko ka fassara ta da wannan ma'anar ko dai ta zama jumla khabariya ko kuma ta zama jumla insha'iyya du'a'iyya ina fata an fahimta walahum azabun alimun bima kanu yakzibuna lalle suna da azaba mai raɗaɗi saboda abin da suke yi na ƙarya to anan ma akwai fasara guda biyu ko kuma kira'a guda biyu domin akwai kira'ar bima kanu yakzibun akwai kuma kira'ar bima kanu yukazzibuna to idan ka fassara da wa ma kanu yakzibuna kamar yadda ya zo a kira'ar warsh ko abin hafs haka ne ala ibrahim yawwa to in ka fassara da wannan to sai ya zama fassararsa fassararsa wato fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun ai saboda abin da suke yi na ƙarya a cikin kafircinsu suna aikata ƙarya a cikin kafircinsu an gane dama sun ƙarya ne kuma suna ƙarya idan kuma kace walahum azabun alimun suna da azaba mai raɗi bi ma kanu kazzibuna saboda abin da suke yi na ƙaryata shari'a da kuma ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakzibuna abin da suke aikatawa a gabobin su na ƙarya kazzibuna kuma ƙaryata annabi da ƙaryata Qur'ani da ƙaryata musulunci da suka yi jama'a kuna fahimtar magana to wannan haka abin da malamai suka bayyana ke dan haka sai malam yace wa bil lawazimi sidiqi fi la ilaha illa Allah yana da na'am eh amma lokacin namu kamar da sauran mintuna ai eh bari mu karasa jumla a gurgure wa min lawazimi sidiki fi la ilaha illallah yana daga cikin abin da ya luzumci gaskata la ilaha illallah na fi'il ilahiyyati amma siwahu shine kore allantaka ga wanda ba shi ba shi Allah kenan wa isbatu halahu wahdahu la sharika lahu da kuma tabbatar da allantaka ga Allah wanda shi kadai ba shi da abokin tarayya wa zalika yastalzimu makhafatu a yaltalzimu tikhazuhu wahdahu ilahan ma'budan wannan ya luzumci wato rike Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai Allah abun bauta na fata an fahimta fardan samadan wanda zai zama fardan kwaya daya makasudan kuma abun nufi da dukkanin bukatu wa qad yadkhulu fil ilahiyyati jami'u anwa'i ibadati sadirati an ƙalbi alqalbi lillahi bil hubbi wal khudu'i wal inqiyad lahu wahdahu la sharika lahu ya yati wa qad yadkhulu fil ilahiyyati yana daga cikin abin da ke shiga cikin ma'anar allantaka jami'u anwa'il ibadati sadirati an ta'alluhil qalbi dukkanin ayyukan ibada gaba daya da suke zuwa daga cikin zuciya wanda take allantar da Allah guda ɗaya, bil hubbi ta hanyar son Allah wal khudu'i da kankan da kai ga Allah wal da lahu da kuma jawuwa zuwa ga Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai bai da abokin tarayya fa yajibu ifradullahi ta'ala biha to sai zama an kade ta Allah da waɗannan ibadojin in zaka so ka so Allah in zaka kankan da kai ka kankantar ga Allah in zaka jayu ka jawo ga Allah shi kadai ba tare da ka haɗa shi da kowa cikin waɗannan abubuwan ba ina fata an gane ka du'a kamar addu'a ka roki Allah kaɗai kar ka roki kowa wal khawf in za ka ji tsoro ka ji tsoro na Allah domin tsoro kashi kashi biyu ne akwai al khawfu shar'i akwai al khawfu akwai tsoro na shari'a akwai kuma tsoro na al'ada yanzu nan idan muka ji kara rigigiginan sai kowa ya firgita aga ne ko ba haka ba wannan alkhawful adi ne kowa yana ji irinsa ne annabi musa ya ji lokacin da aka sai ya yadda sandarsa da ya yadda sandarsa sai ta zama menene masijiya sai ya gagara rungumarta sai Allah ya ce khudha wa la takhaf kama ta karka ji tsoro sanu'idu hasirata hal'ula za mu mai da ita yanayin yadda take surata hal'ula za mu mai da ita yadda take a farko kaga tsoron menene ya ji tsoro ne na ne na ɗabi'a na al'ada wanda kowa yana da shi to amma akwai tsoro na shari'a misali wani a ofis zai ga bayanka kuma sai ka tsorata ka zama ka billahi da zila ilaha illahuwa Allah wane ya ce za ka gani kuma sannan za hankalinka ya tashi jama'a kun fahimci magana da kyau wane ya ce wane yace ba za ka wallahi ba za a in Allah da ba za ka zama kaza ba kuma sai ka yarda har ka tsorata ka je kana bashi hakuri saboda wai yayi ikirarin ba za ka zama kaza ba ko za su hana ka kaza ko ba za su yi kaza da kai ba duk wani abu wanda ka san ba wanda ke yin sa sai waye sai Allah kar wani ya firgita ka akan shi idan mutum ya kohi da tauhidi na alkhawfin shar'i tsoro na shari'a na rantsa da Allah ba wanda yake jin tsoro ya hana shi ko ya bashi in bawa ba in ba Allah ba amma an baka da wannan to ka dinga jin tsoron wasu karshen banza kenan wallahi Allah ya ji kan malam Ja'far yace waɗannan mutane da kuke jin tsoron su kuke jinin kamar kaza kamar kaza yace na rantsa da Allah ni a guri na tsumma a dubiya fi su abin tsoro tsumma a dubi yace saboda wala Allah baka sani ban ka daga shi ko akwai kunama a cikin sa Ka ta harbe ka kaga alkhawfu al'adi kenan tsoro na al'ada na ɗabi'a yace amma in dai tsoron wai za su hana ni kaza yace sau nawa suna cewa ba za ta dawo ta tafsiri a Maiduguri ba ba ga lokacin shekarar da za ta ƙara dawowa yace to ga hidi har yanzu ba a daina dawowa ba ana tafsiri eh ha kawai wani yazo ya ce wai shikenan kai ba za ka yi kaza ba kuma dukka buka yadda har ma ka daga hankalinka saboda baka da aqida mana baka da tauhidi baka da girmama Allah wallahi barin faɗa muku wata magana ba dan munasaba ta tauhidi ta zo ba Allah da ba zan faɗa muku ba na rantse muku da Allah babu inda nake jin izza da buwaya sai na dina akan irin kujerar karatu ko kuma a mimbarin hudu ba ba na ganin kowa a gabana in ba Allah ba wallahi na rantsi da Allah ni dai ba zan iya tuna ranar da na ji shakkar wani ko na ji tsoron wani wai zai tare min wani abu ko zai hana ni samun wani abu ko kuma zai kawo ƙarshe na akan wani abu ba wallahi ni ba zan iya tuna wannan ranar ba daga wannan abin ya nemi ya ƙarsasa zuciyata daga na tuno ayoyin aƙida da tauhidi wallahi sai na ji wannan abun gaba daya ya zama shirme a cikin zuciyata bana jin sa ko misali zarar shi yasa zan zo na yi maganganuna na kauhidi tauhidi da aƙida, in fatattaki wanda zan fatattaka na rantsi da Allah wallahi malam kuma gobe ka ganni na ƙara lafiya na ƙara ƙulƙul Allah ba abin da ya dame ni ina faɗa muku wannan ne wallahi ta haddusan bi ni'matin lahi ina alfahari da haka ina jin daɗin haka kuma don kuma ku yadda da wannan kar wani ɗan adam ka wai don ya fita a sha'aninka wai ba za ka samu komai ba in ya fita malam daurawa yake duk mutumin da zai ce zai fita a sha'aninka tashi ka ɗauki abin guziri ka raka shi bakin kofa wallahi ka ce ya fita kar ya sake dawowa daga yau duk wanda yake zai fita a sha'aninka ka ce Allah ya kiyaye hanya ƙaryar banza kawai mana mutane sun watsar da Allah ba wani wanda wallahi wallahi wai idan bai tsaya maka ba wai wai wai wani abu zai same ka babu shi wallahi duk abin da kaga ka samu sai dai shi ya zama sanadi amma dai ba shi ya baka ba Allah ne ya baka wallahi kuma shi Allah idan ya tashi zai lankwaso shi ya baka aiki. ko baya so wallahi sai ya kawo kuma suna nan suna ta kawowa wallahi tallahi Allah wallahi dole ka kawo wallahi tallahi an kuma ka ji magana ta kuma ka kawo din sai banza kawai mana. wallahi idan kuka rike Allah da an rike Allah gaba ɗaya mun rike Allah da ba abin da zai same mu a duniyar. nan ba ma dan mu watsar da Allah shi yasa zaka ga wani ana sabo a gurin wai ya kasa magana sa shine za a kore shi aiki in yi magana nan aka zagi annabi Muhammadu jama'a a makaranta a nan garin na je ina magana da wani malami ɗaya daga cikin ma'aikatan gurin ina ce masa yanzu malam ba za ku yi magana ba yanzu to kasa na aiki a gurin yanzu daga na yi magana sai kuma a zo ana cewa kaza kaza karshen ka sai kujera ta salwal na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a a'udhu billahi ce na rantse da Allah idan ni ne shugaban university gaba ɗaya aka zagi manzan Allah wallahi tallahi sai dai in rasa kujera ta wallahi ni na san kujerun suna nan da yawa kuma Allah ne mai ɗaukewa kuma ya ɗora wani ni na san idan ya ɗauke ni anan na rantse da Allah sai ya kai ni inda tafi nan wa huwa allazi agna wa aqna Allah shine mai wadatawa shine mai talotawa. kuma shine abu haka wa abuka haka ne ko ba haka ba shine mai sa kuka shine mai sa menene dariya to idan ka yarda cewa kana iya rasa komai akan Allah kana iya rasa komai akan addinin Allah wallahi Allah sai ya kare ka amma daga zarar ka sa tsoron wasu karfi ka sa tsoron wasu mutane kana ganin cewa wai idan babu su abin ba zai yiwu ba sai daga nan kai ma ka kife shike nan sai su kifu a kanka me yasa Allah madaukakin sarki yace wa kazalika nuwalli ba'da zalimina ba'da haka nan muke jibinta shashin azzalume da azzalume ƴan uwansu daga lokacin da kai ma ka zama azzalumi to yanzu shikenan sai a dawo ana gwajin karfi waye zaluncin sai far karfi yanzu Allah ya fita a sha'aninku gaba ku? dama kai ne kake tare da Allah su azzalumai ne haka ne ko ba haka ba sai Allah ya taimake ka a kansu taimakon ka kuma a kansu ya fi taimakon da za su samu a kanka to sai ka zama kai ma ɗaya kake da su sai Allah ya ce to ba ruwana da ku yanzu wanda ya zaluncin sai ya fi ƙarfi ya fi fawa to ya galaba a kan ɗaya nan ba ruwan Allah da ku duk mun lalace amma in ka zama na Allah da gaske sai duk ai faɗa da kai wallahi a dawo a haƙura a rabu da kai yanzu ga filistin nan duk duniya ta taru a kanta amerika ingila faransa manya-manyan ƙasashe na duniya mugaye sun haɗu a kanta amma ina mai rantsuwa muku da allah haka za su gama su bar filistin ba abin da za su iya mata wallahi haka za su gama su barta ba su yi sun su bayan ta ba da izinin Allah saboda zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirin la maula lahum Allah shi yadda mu dan haka yake cewa a wal khawfi wal mahabbati da kuma so wa tawakkuli da tawakkali wal inaba da maida al'amari ga Allah wa tauba da tuba wa zabihi da yanka wa nazari da bakance wasu sujuda da sujuda wa jami'i anwa'il ibadati da dukkan nau'ukan ibada fa yajibu sarfu jami'i zalika lillahi ta'ala malam rasulan yace ya zama wajibi dole ga dace mai waɗannan ibadodin gaba ɗayan su Allah ake wa ba a ruwa kowa wahdahu la sharika lahu kuma kar a a ahi da kowa cikin wannan ibadodi wa hadha min lawazimin sidiki fiha wannan yana daga cikin abin da ke luzumta gaskatawa da la ilaha illallah in dai ta gaskata da la ilaha illallah to waɗannan abubuwan sun lizumce ka dole jama'a kuna fahimtar magana da kyau sun lizumce ka dole ne ka sarrafa su ga ubangiji kar ka yadda wata nau'in ibada ta fada gurin wani ba Allah ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu zan rufe da da addu'a to zan rufe da addu'a kafin nan akwai alhaji awwal mai asibitin madina eye specialist and diagnosis center ya turo da abin da ya saba na ƙarshen wata naira dubu goma goma da ke bayarwa muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljannar dausi sai a wani ya turo takarda na addu'a cewa yana neman addu'a ko wani bawan Allah da ya yake zai bashi wasu kuɗaɗe da niyyar zai yi ko harkar kasuwanci ko dai wani makamancin haka muna addu'a Allah ya sa albarka kuma ya sa ya bashi wannan kuɗi to sannan akwai alhaji AY mai kifi Ban sani ba ko jama'a za su san shi a Kano yake yana da gidajen mai zaka dinga ganin AY mai kifi AY mai kifi dazu wani bawan Allah ya kira ni a Kano a cewa ya lissafa wasu malamai mutum biyar akwai irin su Dr. Abdullahi Gadon Kaya da wasu daga cikin manya-manyan malamai malamanmu na ƙasar nan sannan ya haɗa da ni almajiri akan cewa ya ɗauki nauyin sa mu a gidan talabijin na afirka tv 3 eh so amin sun amin so sun bukaci akan mu haɗa karatuttukan a tura dama magana akwai ta to amma ba mu riga muka tabbatar da ita ba sai ɗazu suka kira ni cewa lallai magana ta tabbata sun je sun yi mitin da hi jiya kuma ya ba da umarnin lallai a kira mu a tura waɗannan karatuttuka za a ci gaba da sakawa kuma sai illa ma sha Allah to muna addu'a Allah ya saka wannan bawan Allah da alheri Allah ya karawa kasuwarsa albarka Allah ya karawa rayuwarsa albarka Allah ya sa ya gama da wannan duniya lafiya sannan kuma idan sun sanar da tayin din da za a fara sakawa Allah da za mu sanar da mutane insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara buɗi Allah ya ƙara mana jin tsoron Allah ya ƙara wa ilimin mu amfani da albarka duniya da lahira za mu dakata a nan abinda muka faɗa ko akwai wani abu ba wani abu ko abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi da ni da ko Allah ya sai mana hada huwa ma inda na billahi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh